Masu sauraron shirye-shiryen studio Kalangu barkamu da warhaka sannu mu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na muhawara ta studio Kalangu. Wannan shiri yana zo muku ne a kowace rana inda muke tattauna a harkokin rayuwar yau da kullum. Ana watsa wannan shiri a fadin kasar niger da gidajen rediyo 52 da studio Kalangu ke hulɗa da su. Daga jihar Gaya kuna sauraron mu ta rediyo Far'a inda a yau za mu tattauna kan shaye-shayen kayan maye ko kuma ake kwaya wajen makarantun nan shine maudu'in wannan muhawarar mu ta yau sani kowa ne lamarin shan kayan maye ya zama ruwan dare gama duniya ko ya lamarin ya kasance a jihar gaya duk da cewa ko a shekarun da suka shuɗe 'yan mayen suna zuwa ne a wasu wurare su koye su sha su ɗauki ababen da suke haɗawa ko kuma suna busa ta a halin yanzu kuma a wuraren da baka sa tsammani ne ake ɗaukan waɗannan kayan maye a halin yanzu kuma lamarin ya yi kamari saboda waɗansu 'yan makaranta ko ake ɗalibai suke shan ko suke ɗaukar waɗannan kayan maye kuma a wajen kewayen makarantun nan lamarin dai ya taɓarɓare tarbiyyar ɗalibai kuma wani babban ƙalubale ne ga rayuwar yara baki ɗaya. Abin tambaya a nan shine lamarin za a iya kwatanta shi ga zamani ko kuma taɓarɓarewar al'adu to yaya ne ya kamata a yi a yaƙi wannan lamarin a jihar Dandi. Ɗimbin tambayoyi da ke buƙatar amsoshi da dama. domin samun haske bisa wannan zanke da kuma samun mafita don ganin ayyaki lamarin za mu tattauna da mai kula da lahiya ɗalibai da ke a daidan wato na jihar gaya malam mamman hamidu sai kuma wakilin 'yan makaranta wakilin ɗalibai alhussaini salai sa'an nan mun gayyato wakiliyar ƙungiyar iyayen ɗalibai malama bibata alishina nan kuma bugu da ƙari hukumar da ke yaƙi da kayan maye ko kuma a kin hawai safaran kayan maye mai wadda aka fi sani da sunan octris malam lawali barka ku da isowa mun gode da kunka amshi wannan kira da muka yi muku sunana balkis ahmed sidi zan sha akalar wata muhawara tare da tallafin injiniya wato abokin aiki na malam sani isaka jihar ga yana bakin boda biyu bakin iyaka da jamhuriyar benin da kuma tarayyar uh, najeriya sai kuma ta kasance suna da abubuwa da da suke rabawa tsakanin kasashen nan uku zan gewayo ta malam lawali inda hali muna buƙatar takaitakken bayani kan lamarin shan kayan maye ko kuma ake kwaya a a wajen wajen ɗaliban makaranta assalamu eh, mun gode da gayyatan da an kai mana kuma lalle wannan zance na kayan shaye-shaye da ake ciki ba yau bai fara kuma kamar yadda kowa ya sani gaya gari ne wanda yake da iyaka kamar yadda kun ka gai da boda biyu muna da benin muna da nigeria to tun dai lokacin da nijar ta shiga cikin yakin wannan miyagun kwayoyi a nan kasanmu mun san da dan dai kasanmu ba ita take yin kwaya ba tana shigarwa ne mu ba mu sarrafa kwaya ba mu shibkata balle ta hito kuma ba mu da laboratoire laboratoire na yin kwayoyi irin wanga da ake ce ma to cikin kwayoyin da suke shigo mana a nan Nijar da kasashen waje akwai wadda ake ce ma wiwi ita ce cannabis banda wiwi akwai waɗansu kwayoyi kama na maganunuwa da suke shigo mana tana kamar yadda kun sani ita okritis abin gani institution ce da gwamnati ta kare saboda a yaƙi kwayoyin wiwi da sauran kwayoyi kuma da miyagun maganunuwa waɗanda ba su wani doka ta ce a zo a sawo cikin ƙasa a saida yawa don ita wiwi da take shigo mana kamar da na gayi daga ƙasashen waje take shigowa kuma dole ne mu yaƙe ta saboda muna so al'ummanmu ta samu lahiya kuma muna so kan matasanmu su ma su su shiga cikin abin da bai kamata ba inda gaba ake duba in mun yi shiru mun kyale abin zai kai kasan mu inda ba za mu iya magance shi ba to don ka dalilin shine kun ka gani ji abin ya kawo okritis ta zo ta zanna bakin iyaka banda nan ma da muke da bakin iyaka da, benin muna da ma wanda ta shama wata inite da ake ce ma inite frontalier wadda take can frontier da nigeria iyaka da nigeria cikin dai Nijar take a tunga jado a tunga jado bakin iyaka da Nijar mu wanda muke nan bakin iyaka da Benin mu muke kula da abin da ya shahi jihar Gaya in ya su su suke kula da abin da ke da iyaka da Nigeria mu muna kula da abin da ke da iyaka da nan Benin in ya so da sauran garuruwan da suka shahi jihar Gaya duk da su wa'ancan zamana suke ba su gusa me mu muna yawo a cikin departament ko ina mai su 'yan bakin iyaka kullum bakin iyaka suke saboda haka nan ne a matsayin ku na shugaban hukuma mai yaƙi da wannan safarar kayan maye ko ake sarrafa ko kasuwancin kayan maye ko shaye-shaye menene ra'ayinku game da wannan lamari na shan kwaya a yankin dandi to shi shaye-shaye da kunka gane shi lalle kama wata hukuma kaɗai ba ta iya yaƙi da shi dole sai an kama iyaye ya kamata su yi nasu iyawa wanda ya kamata don su su hana ɗiyansu shaye-shaye ko shiga cikin masu kawo shi anan abin da ake ce ma traffic to a nan mu wurinmu doka ta ba mu izini duk wanda muka samu cikin wannan harkar sarrafa kayan kwaya mu je mu neme shi duk inda yake mu kawo shi gaban justice ta hukunta shi mu yakin mu na a kwata-kwata ne ba mu muke hukunci ba amma muna ba da ga masu yin hukunci su hukunta amma muna tunanin mu kaɗai ba mu iya yaƙa wannan abin saboda duk abin da za a yi in dai hukuma ce aka ce hukuma ta kaɗai ba ta iya aiki in dai ba tare da haɗin kan al'umma ba ya kamata a ce 'yan gari 'yan nan jihar dandi su ma su ba da haɗin kai saboda da yawa sun san inda masu kawo ƙwaya suke ina ne gidajensu amma za ku gani dalilin wa'ansu ba mu abin da mutane ke tunani ba za ku gani kowa yana tunanin ka muna huci ne ka zo ka gaya ma hukuma ga wanda yake kawo ta eh wa'an suna tunanin kamar ka tozartar da ko makwabcinka ne ko dan uwanka ne ko dan garinku ne a in aka dauka a gaba ɗaya yakin nan ya shahi duka al'umma kuma an ka yi shi jihar dandice zata za ta samu mutane wa'anda ba za su koma suna kashe-kashe da bige-bige ba inda duk abin da ake gudu da kwaya hakanan ne bige-bige da kashe-kashen mutane kama yanzu a matsayinku na hukuma akwai adadi na ɗalibai da kunka saba ko kunka iske su suna shaye-shayen nan e gaskiya a nan jihar gaya lalle saman operation da yawa da mun ka yi mun kama 'yan lakwal ɗalibai kuma da yawa sun sani su sun sani saboda akwai wa'anda ma mushannin sun zo da kansu wajen mu akwai wa'anda ma daraktarin shi da kanshi departamental da ya an shaida mishi sun sani duka abinda muke a ciki kuma banda ma kama 'yan lakwal a cikin wajajen da ake shaye-shaye da sai da kwaya a cikin lakwaloli ma akwai lokacin da muke tahiya mu shiga muna tarda wa'yan suna shaye-shaye surtu weekend lokacin da ake tunanin babu kowa a alakwal akwai wa'anda suke kewaya suna tafiya suna shaye-shaye a cikin wannan operation da muke yi mun yi a cikin lakwaloli manya-manya na nan cikin gari inda a kowace lakwal wadda dai mun kai operation mun kama 'yan lakwal da wanda ba 'yan lakwal ba to duk abin da aka yi samu za ku gani su 'yan lakwal in sha ne suke waɗanda ba 'yan lakwal da ake samu a cikin lakwal su masu kawo musu suna saye ne 'yan lakwal masu da kansu suna zauwa su gaya mana su ce sun ga wa'yansu sun zo suna busta ba a cikin lakwal insu sai mu je mu yi intervenir wa'yansu ko mu da kanmu ne muke surveye da muna da ma'aikata waɗanda suke yawo a civil suna kewaya da tanzantan su gani mai ake a ciki to mun gode mala idan aka ke kulawa da 'yan lakwal akwai hukuma da an zamna gaya don kare lafiyan 'yan lakwal ɗalibai a matsayinku na hukuma mai kun saba samun adadin yara wanda an ka iske suna busa taba ko shayan kayan maye cikin shekarar bana dai ba mu samu alakol ba kamar hannu cikin buhu amma muna kewa lakol-lakol muna ta tambayawa su metra da kansu na ce mun da to suna ganin yan lakol suna wa'ansu abubuwa to wannan abubuwan mai wanda an da hankali da kanshi ba zai yi su ba kenan abubuwa dai na kamar yara sun hita cikin hayyakin sun hita cikin kamar ba su cikin hankalin kansu don ka suna ganewa wani ma idan sun zo kusa gare su suka ce suna jin wani wari-wari wari-wari na suna tamanin kamar wuyu ce don wuyu ma ba kowa sani ba mai warin da kaji warin ka san da ba warin zai sigari na ba in ma sigari ta an hana ta shan ta cikin makarantun ne ba idan an kake abu ya shahi ɗalibai ya shahi hukuma mai kula da lahiyar ɗalibai amana ne iyaye sun ka ba ma waɗanda ga karantashe su a matsayinku na wakiliyar uwayen ɗiya hajiya biba ya lamarin kun saba gani yaran ku na shaye-shayen ko kun samu labarin kewa yaran mu ga sun shiga cikin wani hali a matsayin ka na uwa kowa yau kana son a ce ɗanka ba ɗanka kaɗai kowane ɗa kamar a matsayin ɗaya ke gare mu kenan in ka rage ma ɗan uwanka ya kama da wuta kenan kai ma ya kamata a ce kai ma ka kiyaye kenan in ɗan ɗan ɗan uwanka ko wani ya shiga hali a matsayin mu na uwa ko ɗan wane ne ba za mu ji daɗi ba eh, mu ma muna son dai tsakanin mu na uwa a kama mu kuma mu kama mu samu mu ciyo kan abun da ya ƙarfin mu to da Allah shirya gaskiya ga wakilin ɗalibai alhussaini Salai ya lamarin shan kayan maye kuke ganin shi a matsayin ku na ɗalibi to assalamu alaikum gaskiya mun gode da wanga zaman da studio kalangu bai kira mu yau yanzu gaskiya ɗalibai suna nan ganin shaye-shaye kwarai za ku ga 11 ne ya zo equal akwai wasu abokan mu eh, suke ba su iya shiga cikin class sai sun je sun sha kwaya to menan mutum zai je sha kwaya kuma ya zo ya shi class yanzu eh, kwayan nan da eh, da sha karatu ne zai ko kuma kaka ne zai yi. To mun gode Alhussaini zan karkato akalar wajen hukuma mai kula da yakin safara. Akwai yaran da za a iya misaltawa manya ne ko ƙanana? Yara 'yan lakwal a lokacin hutu na shekara da ta wuce mun samu kama 11 da bakwai wanda su wannan a cikin vakansu mun ka same su saura wanda sun nemi ma bak ne sun ba su samu ba suna neman za su koma da shekara ga ta bana sauran kuma yawanci ba su ma kai bakko breve ba to abin da ke ba mamaki za mu gani kama cewa kama uwaye ne ba yawanci ba su sa ido ba kamar yadda hukuma ta sa ido sama abin inda yawanci kamar lakwal lokacin hutu za ku gani yara na tahiya suna yin balo suna wasa tsakanin la'asar zuwa magarba wannan lokacin da yawanci in mun tashi mun shiga akwai wanda in ma bisa motuna ma'aikatan mu sun ka tafi da yake sun san su suna ganin su cikin gari suna yi kokari su bar wurin akwai wani abu wanda mu muke so kama uwayen yara ko su mushanni su kama mana saman shi kama wayewa kai saboda shi yaro kamar yadda wata rana allah ji shi prokirar da yarsu ya ce kama hukunta yaro don yana shaye-shaye bai magani inda ya so ake zama wani abu a gaba kenan sai dai uwaye su kama to mu muna neman su kullum ruwa jallo amma za ku gani kama ba mu komi ta wajen iyaye zan karkata akalata wajen wakiliyar uwayen yara hajiya biba kun ji dai wada octris yake a ganin ku haka ne ko tarbiya ne a wajen ku ne ku ba diyan naku tarbiya ba Bismillah tarbiyyar da yaro ba na uwa kaɗai ne ba sai tare da uba ko ba gaskiya ba tun da mu a matsayin mu na uwaye akwai ubannai wa'ansu in sun ba su son yaro a taɓa musu yara ko wasu ce ba su son a taɓa musu kenan kai uwa ka ga abun da yaro ya yi ka haɗa ma uba uba bai kama maka ba kai kaɗai a matsayin ka na uwa yaro ba yaro duka tsoron uwa ba tunda mu tun tashinka yaro kana tare da shi ya shaƙu da uwa kenan ba yaro duk iya tsoron ma'aihiya ba amma in ubannai sun ka kama su kun in sun ka gani su haɗa uwaye da uwa da uba sai a taru gaba ɗaya a gama hankula a kare yaro bisa kan lalan tarbiya kuma akwai wa'yan yara tsakani da allah su uwayensu ko sun sake su ko sun yi ƙarinsu to kun ga irin wannan yaro yana da bukata da aga yaro kenan ya tashi da sahi wani yaro akwai wa'ansu baka ci wani abu ba baka eh, ma'aihi suna dan bezu ba ce ka kai karin wani ka kai karin wani ba daidai karhin ka in yaro ya tashi abun da ya kamata za shi na sami shiga hannu in ya tai ba abun da kuma za ka bashi yayi yawa da ya zamanto da in ka da baka bashi shi ba ya ki zuwa amma in ka koya mishi tun da farko daidai wa daida da za ka bashi kenan koya kai gaba ne yaron wani bai sa ran shi tun da bai sabo da kashin kuɗi mai yawa ba kenan in ka bashi daidai in kenan kullun ya riga ya saba kenan in ya ta yana hankuri da shi me ka ba yaro abun da ya hikari tun yana ɗan ƙarami tun da komo ma a nan wurin ga da nake yara yan ƙanane ne gare mu yan jardin sai mu ga muna kiran wasu faran mu yi musu haɗa sai ki ga yaro dan karamin dan jarida an baka dala arba'in in an ka mu muna yin faran magana mu ce musu yaro dan karami warin wanga bai kamata ku bashi dala arba'in kenan duk yaron da ya saba da wannan kashe-kashe kenan wallahi akwai wuya ne Hussein Sale a matsayinka na wakilin ɗalibai a ganinka menene ke sa 'yan uwanku ɗalibai suna ɗauka kayan maye farfa ko wanda suke ce wai cikin wayewa ne suke nan ga ɗaukan kayan maye farfa kuma yadda kawa uwanmu eh dazun ga uwanmu ta gare shi gaskiya ba da kuɗi eh kawo kuɗi da yawa haka ga ɗalibi gaskiya shi ma yana kawo su je ma su eh, samu dama su je su siye kayan mayana su kawo su shata gaskiya yanzu example eh, cikin ecole eh, lycée el kawo yanzu akwai wayanda in suna akwai wayanda eh, farankin eh, kinsu a ana saka musu kuɗi da yawa kenan cikin saka kuɗin nan da yawa menene za su ta su da kuɗin ja kai 11 eh, ne kake baka ce ga ɗaukan sharji wani to mai a ake ka hitar da 2000 cikin journée ka tai da ita equal in ka ci recreation parfois kana kashe 300 parfois katisan kana kashe recreation to yanzu kuma canji nan da ya rage mina na mutum zai ta yi da shi suke mena eh, kin zai sa kan shi ko gobe ma uban da nashi eh, yana ƙara bashi domin mulkin kenan yanzu su kuma kuɗin nan za su je su sashi cikin kayan maye su je su sata ko kuma su je suna ta luwan motuna cikin gari suna ta fa suna ta gudu su tana su tana kuma an sha kayan mayan an sha dauko motuna har da ma ai kabu kabu ma gaskiya su ma suna da matsala da eh, suke rinka arama mu motuna gaskiya su ma ai kabu kabu su ma ina so a ja musu kunne gaskiya su eh, daina bada Eh, motunan su ga yara fuske su in su ba da motunan su ga yara yanzu eh, eh, yaran ga sun je sun sha kwayan su sun hau saman moto mana Allah ya tsare ya kare kaddara na in sun sun yi accident ko kuma sun je sun haɗe saman motan nan to shi dan kabu kabu shi ba zai ɗaukan kaddara ba muna tare da hukuma mai kula da tarbiyyar yara da kuma lahiyar yara idan kuka ga yara na shan waɗanda suka shiga cikin wannan hali na shan kayan maye wani irin matakai ne kuka ɗoka don ka idan mun samu irin wannan yara mu muna shan hankalinsu ne muna kwatanta musu ke wannan abun da suke yi ba daidai na ba salama zai taɓa lahiyar kansu kuma da lahiyar jikinsu ba haka nan karatun ba zai ci gaba ba muna iya mu kiro eh, ma'ahin nan mu kwatanta musu don wani bi wa'ansu ma'ahin ne ba su ma labari ba su ma san iya suna wannan aiki ba in ka kira su ka kwatanta musu don akwai wata da muka taɓa kirawa ita ta zo sai ta faɗi da muka kwatanta mata ɗiyarta ce mace ce da ta zo infirmiyar ce ma'aikiyarta muka kira muka kwatanta mata muka ce kin ji abin da ke gai kun kowa da kowa abu mace ta in sai da uwar ta faɗi yakin uwar ta ce dirta hishe ta ka hishe ta lakwal sai ce a ni ban husuwa lakwal ba aiki na na ba ni san dan lakwal na nake ni aiki na in sa tarbiyya ta kwarai ya samu amma in ta sa in tana son a haishe ta ita ta san za ta yi kema kin san za a yi sai Allah ya sa wannan shekarar ta samu nafkaran fit kenan zero zero da ya saura ko shi kenan sai ya cito professor ga kowa ya kara mata zero zero da ina a kyale ta ya ta can da dan waje abu ya ce ya ce ma service examen kun gani wannan ga kowa ya kara mata wani abu aka tambaye dan menene ya kina lokacin a kira wani sai ban labarin ya ce kaji kaji kaji abin da sana abin ganin tito a kyale shi anka an ka huda yarinya yanzu sai tana biya masa kola to dan ina san uwa eh, ta koma lakwal biya za mu saurari wannan hira da mun kai tare da likita na mai kula da abun ga lahiya ko ake waɗanda ke ɗauka kayan maya. kashi ashirin bisa ɗari duka 'yan lakon kuma 'yan lakon cin 'yan école primaire wanda suna college da wanda suna lise tsakanin su ne mutum goma sha ɗaya kenan kenan kun gani kashe kishi ashirin bisa ɗari akwai matsala kuma a duk duniyan ga kwaya da babban ɗaki na shawara bisa harakan lahiyar mutane wanda ake cewa oms da ta yi lissahinta shaye-shaye kwayan nan wurin kashe-kashen mutane ita ne ta zo na biyu don cikin yaran nan goma sha ɗaya tsakanin premier zuwa lise biyu yara ne na lakwal premier kuma tun wajen cpc an suka fara shanta da suka fara sha daga suka da ko wanda ake ma sank amma kahin su kai samido wiwi ne suke sha yara biyun nan da suka kai samido deja sun fara shan sun jima cikin shan wiwi kwakwalwa ta kai inda bata iya dauka komi bata da amfani ba su iya wani yaci kullum cikin matsala suke na in yaro ya hute lokacin nan bai samu taimako ba ba kama mashi ba ya shiga cikin sha na biyu cikin sha na biyu shine sai ka gani shaye na ya samu tun ko ciwon anta ko kansar hakan ga ko ciwo na awazai hakan ga eh, kuma sai ka gani kullum rikici yake ko yana sata ko suna ma 'yan mata fade ko suna kwace-kwace ko su tashi wani gari su kai wani gari su yi wada cikin jikin mutum ma akwai matsaloli da yawa yana iya kawo ciwon hanta ciwon awazai ko ya kaga ruwa sun taru cikin awazan mutum ko ruwa ya taru cikin ciki wanda sai an sa allura a can likita a zage waɗannan abubuwa a gudda duka wannan yana tare da matsaloli na harkar eh, bisa takardunmu yaran ga 'yan lakwal wanda suka shiga shaye-shayen fiye da yawa su duka eh, ubannin da ubannin da uwayen sun rabu ko kaga kuma cikin yawasu eh, uwaye da uba da uwa suna tare amma kullum rikici suke suna fada suna zage-zage gaban yaro yana na yana jin komi kun ga wannan duka yana cikin halukar da ya sa ma yaran nan da yawa suka sa kansu cikin harkar sha kwaya tunda masu sashi hanya sun rabu koko suna nan suna faɗa kullum tsakaninsu koko sai kaga uba ya ni kan shi tun duk yawa su uwaye suke jin suke kawo yara in ba su da laya yaro ne wanda ya zo daga nesa amma nan gagaya ne garinsu da zama ya ta wani gari ne can karatu daga can ya shiga shan wiwi da abin da waɗansu kwayoyi na ta sha sai ya kai inda kamar ya haukace aka fidda shi lakwal aka je su uwaye suka je suka ɗauko shi suka kawo shi nan kusa da su a gaya to da suka kawo shi likita mun yi kamar wata shidda ko takwas yaron nan muna mai magani muna sha hankalin shi tunda aikin yawa gare shi kuma yana da wuya tunda yaro mai shan kwaya dole sai kaga uwayen shi yana da wani mai gida ko wani wanda zai iya dauka decision cikin rayuwar shi shi ma sai mun neme shi in mu shallakon ne in mai gidan shi ne duk sai mun kawo su kenan da muke muna cikin aikin nan yaro ya samu dama a yanzu ma hira da muke ciki yaro ya koma da lakwal yana karatu mun samu mun taimaka mashi amma cikin zuwan nashi na karshe nan ga da ya zo muna da ya zo da uban da uwan sai muka gani uba uban yana ta uban yana ta ma uwal fada yana ta mata huda suna ta rikici nan ga cikin biron ganawa yaro ya bude baci ya ce mun doktor to ka gani halin ga halin ga shi yasa halin ga yasa eh, ya shiga shashayen na kwaya to kun gani wannan bai yi ba duk yaran cikin matsalan nan yake kenan mun mun yi kokarin mun yi duk abin zan mu yaro ya samu dama amma ga shi na uwaye za su maida shi kuma cikin shan kwaya tunda har yanzu kwakwalwar shi bata nina ba balle ya gane menene gaskiya menene ba gaskiya ba mun shi dai hira da mun kai da likita mai kula da maniru salai menene ra'ayinku game da muna illolin da wannan shaye-shaye ke haddasawa to lemun surare doktor abin da ya gayi kwararre ne cikin abin ga inda ya gayi saboda shi ya san irin ciwon da yake faruwa in mutum na shaye-shayen kayan maye a yanzu aka ɗauki su ɗalibai wanda sun ka hisha wanda muke gani har yanzu ba a sa ido sosai saman shi ba yara tun suna ƙanana suna shiga tun daga sigari har zuwa tun daga wagga sigari taba har zuwa ga su shisha eh da su shisha to yanzu in ku ɗauki yaran yanzu zamani ya kawo shisha wannan da ake sha yadda ake wanga ya busa yawwa wanga ya busa inda yawanci take kawo wani kansar wani wane ne amma abin da shi su yanzu yaran zamani an yau ciwon gilbe yanzu sun kawo yadda suke ma sarrafa ita shisha in ba ma furodin shisha ba kada ake sa za su ɗauko wiwi su haɗa da furodin in shisha sai a sa wa'ansu ma yadda muka inda mun kama saura da yawa wanda inda suke sa ruwa inda ake sa ruwa a hada a sha da shisha ba ruwan kaɗai suke sa ba wani sun dama su ɗauko giya su saka a hada da wiwi sai a rinka sha ana shaƙa to ko ita ita wiwi ita ba wiwi ba ita ma shisha ita kaɗai da ruwa wanga na famfo suna sauya ma mutum ta yadda kwakwalwa bali an sa wiwi an sa kuma giya a hira da mun kai da likita mai ƙwararren nan kemin ya yi kamar in an ja kaɗai an kai kamar kimanin 'yan taba ɗa goma ne yaro ya busa a hirar da mun kai haka da kwatanta me yake kamar ɗa goma ne wato fake guda kun gani ko to tun ba a haɗa mata komi ba to idan ma an ka haɗa kenan ya lamarin yake to kun gani shi yasa yake kai duk wani abubuwan ne za ku gani kama tsakanin yan lakwal hadace hadace ya yi yawa ko tsakanin yan lakwal da yan gari abubuwa sun yi yawa kuma akwai wa'ansu ababe inda su wannan zancen shisha ne akwai kuma kwayoyin magani waɗanda ake sha kamar su tramol su kunji likita ya ce senk yana zancen desenk ne diazepam ne mm. eh diazepam ne shi wannan kama yana sa kama kwana haka yana iya sa yaro ta kwana in mutum ya sha shi ma ko da guda ko dan komprime guda senk in nan senk miligram ne akwai ma disma shi d miligram ne da dan komprime guda in mutum ya sha ɗa guda ko ɗa biyu yana iya ta muku kwanan ini guda bai ji komi ba shi kawai kwana da burge shi sai ji kawai shi in mutum ya sha yana iya samun dama ya huta duk yin wanda zai ji ba ta hana shi kwana yanzu kuma akwai kamar sauran wa'ancan kwamfirima kamar su tramol shi tramadol ne amma mutane sun yi sanin shi da tramol shi dan tramol in mutum ya sha shi karhi yake sa ko kana jin yunwa abinda mutum mai lahiya lau zai iya yi kamar a ce lahiya ta lau ina ya ɗaukar kilo hamsin wanda sha tramolin na iya ɗaukan muku kilo ɗari ma kuma ba su guda ba su bi ba bai ji komi ba a cikin rayuwar shi don saboda shi ne hwaɗace ko zai nuna maka mutum duk girman shi ka karhin shi ba abin da zai maka idan in ma aka bige ka ba ka ji Hajiya Habibu zan kuma ta bangaren ku kun shi dai wada likita yake ha yara an samu ma yara ƙanana biyu wanda aji na biyu na makaranta kenan kewa da seppe sun ka fara ɗokan wannan da kuma su irin waɗanga na haɗe-haɗe ne sun ka fara kun shi to ya kun ka ga menene ku game da wannan lamari wannan lamari dai tsakani da Allah wa'ansu lalle in suka zo lakwal wa'ansu tun da mu kana da yaro ko cikin kilas kana da yaro da ya yi maka arba'in kenan akwai wuya ne a ce duka bisa kan yaran kana iya sa ido tun da yanzu in an ka hito recreation yara kunga ko ina suke yawo cikin kur babu babu masu to inda babu kulotir yara babu inda baka gane su suna zuwa kenan sai ka taro nan ka taro nan ka taro nan akwai yan suna ma hita cikin kur'in baka ma sanin su wasu ba sai bisa ma an komo daga an shiga class da baki ke ganin su sun shigo tunda cikin kur'in ma samu ne baki ganin su cikin kur'in sam ne ba kenan in suka tayar recreation suka dawo wa'anda an nan kusa gare mu muna da wurin da muke zamna su mu zamna muna kewaye da su kenan kun ga waɗannan ba su samun dama su guje muna me saura kuma yara ƙanana ne amma sai su ce mun a wani ya ce mun za na in ta in yi ba haya wani ya ce mun a za na in ta amso yan kuɗi na recreation tun da waɗansu in sun hitar recreation waɗanda a kusa su ce musu zo su amsa kenan tana yaro ya hita nan ba mu iya gane abin da yaro ya je yi adadin yaran tuba masha Allah suna da yawa sa'annan kuma yaran ma suna da kullum wata dubara da hukuma na nan mai kula da tarbiyyar da yara da kuma kula da lafiyar yara kun saurari hira da muka yi da likita ko menene ra'ayinku game da wannan lamarin na shan kayan maye a yankin gaya to ra'ayina dai eh, mu kaman cikin makarantun ne ɗallakul muna iya mu sa mishi ido in ya zo makaranta amma idan ba makaranta hake ba ba mu iya mu sa mishi ido tun yanzu in ka ɗauko harkar shisha da wuya na cikin makarantun ne kaga ana shan shisha babu dama a sha shisha amma shekaran jiya nan na yi kewaya an ka kwatanta min akwai wasu wurare da suka zakuwa karhe bakwai tun karhe bakwai na sahi zuwa karhe bakwai da rabi kuma can makarantar ba wai kaman ɗan makarantar ɗaina ba har wa'ansu 'yan makarantar suna zakuwa sai a gami. a sha akwai shisha akwai wuyi akwai komai ko in mun tashi shi zan kwatanta mishi ko ina ne shi wannan mai kula da shi ina yan kwatanta mishi ko ina game da wannan akwai taki da kun ka doka mu matakin da muka doka dai kawai sai mu ja hankalin su ja hankali ne tunda mu ba mu iya kaman ɗalla kwallin mu in ba ta kai inda ta kai mu ce mu doka mu kai mu ba polis tunda in mun doka mun kai aka hukunta su ko an ka rike su ta bi ko ta uku kin ga abun ya rage karatu ya rage ko eh. mun san da alalon can daga gaban nan can abun yayi nisa eh, karatun ba zai tai ba tunda kwakwalwa ta mutu amma mu ja hankalinsu mu kwatanta mu uwayen mu kwatanta mu hau hadodi ma muna kwatanta musu mu ce da Allah su yi hankali su rage wasu abubuwan nan da suke suke abun da suke yi masha Allah mun gode Al-Husaini Salai kun saurari illolin da shan kayan maye ko ɗaukar kayan maye ko ake kwaya ke yi ma kwakwalwa ko menene ra'ayinka game da wannan hirar da ka ji mun yi da likita gaskiya ne abun da likita ya gai fuske ni da kaina ma akwai wayanda na sani cikin abokanmu wayanda suke daukan wiwi gaskiya yanzu wiwin nan ta haukata su akwai wasu abokan biyu da muka sani yanzu a talama akwai su ba su cikin hayyacinsu. Suna ina suna sun je likita ko dai suna nan zuwa makaranta? Bon yanzu ba su nan zuwa makaranta. Sauran ma su ma eh, eh sauran su ma bar gari ma yanzu. A'a bon eh akwai wanda eh farancin suna aika su nyare tura su kyan dan saboda wi wajen iyayensu ko kuma can dai wajen abun nan su can. Wi wi. wajen danginsu don saboda eh, eh, eh, za su dena eh su nisantar da su daga nan ga garin ko daga nan garin fus sauran iyaye suna sa a kansu akwai wasu abokan da suke nan ga sau ciki kuma haka nan ne eh lala aboki kamar dai dazun ga hiran da mun kai da na ce akwai wasu da in sun tashi ana ba su 2000 to gaskiya kuma akwai wanda in sun tashi farfa su ta kwalba su ta kodala to wa'annan in dai sun yi abu eh, abu taka da wa'anga wa'anda ake ba doyi mulkin nan in sun tai kenan wannan mai doyi mulkin nan shine zai sai su zo suna fas da da wa'anga suna sha shine sarki abun na ya hudi shine za su hagowa ma wannan suna nan ga cikin makarantun nan actress anya mai ma'aikatar ku ta yi rangadi ta ɗauki alwashin za ta yada zango a sauran jihohi na niger ko sun iso a nan ga har yanzu nan ba a samu aka yi organizan irin shi ba amma muna nan muna dan shawara ana shawara tsakanin mu ma inda mu nan mu ne representant okritis kuma banda shi akwai direction ta police wadda mu kasanta muke a nan departament hukumar 'yan sanda ta departament akwai kuma wanda za su iya ba mu haɗin kai a yi shi kama su meri shi deja prefe yana so a yi inda ga kwanakin baya eh ya ba da goyon baya inda saboda kwanakin baya ma da allah kwal sun ka yi abin ga yin na fevrier shi ya shi ya kokari ya sa numani na tahi dan in yi sensibilizan su na gwada musu in waye musu kai in gwada musu da mi kwayar take kama ga waɗanda ba sani ba da in sun ka gani abokansu suna tare da wasu abubuwa su zo su shaida to ɗan abin yana da wahala saboda kamar yadda mamman ya gayi za ku gani kama su masu hukuma yan lakwal su ba hukunta yan lakwal suke so a yi ba saboda mu kuma in mun ka samu yaro da kama ko wiwi ko ɗa guda ne ko ɗan kwarne guda ne wanda zai sha eh, bon to ɗan kulli guda shi ne ake ce ma kwarne to da yawanci suna sai daga arba'in har zuwa dala ɗari har ma na jikka har na jikka biyar adakwai daga irin wiwi in ce da kalar ta ce kala kala ce ita ma amma yawanci daga arba'in abin da ya sama ne zuwa sama yawa kun ga abin da ke iya sa su yara yan lakwal suke iya samun ta saboda yawanci za ku gani kuɗin recreation in su surtu yan college da yan lise suna samun abin da ke dala arba'in wa'ansu da su je su recreation sai su je su samu ɗauyi su busa busawa a hira da mun kai da wata hukuma a nan abin ga yankin gaya mun ji kiya kuma kwanan baya na an samu 'yan makaranta ɗalibai daga suna sha kuma suna kasuwankin e haka ne kwanakin baya da sun ka wuce lalle mun samu elakwal guda uku kashi uku akwai wanda muka samu shi guda cikinsu shi harkan trafik ma ne ke yana tahiya ƙasar waje ya ɗauko ya shigo da ita zai ta yi kama benin ya je ya ɗauko ta ya ɓoye cikin kayan shi in ya zo ɗan lakwal ne yana tunanin ba za a bincike shi ba. Ɗan Nijar ne kuma zai ƙetara ya tebe na ya komo? To, akwai 'yan Nijar akwai wanda ba 'yan Nijar ba amma wanda muka samu shi na ƙarshen nan ɗan Nijar ne kuma ɗan in ingaya ne ya tahi Benin ya ce ɗauko wiwin shi ya ɓoye a cikin riga ya zo ya shigo da an ka bincike shi an ka gani lalle yana da ita kuma zuwan shi ba na farko ba ba na biyu ba ba na uku ba ya yi ta tahiya yana dawowa To ya kuka ku gane da yaro ya sha wiwi ko yana ɗauke da ita ko? Ita wiwi in dai an sha ba ta da wahalar gane saboda ita wari gare ta kuma warinta shi kaɗai ne babu wani kalashi in dai ga lokacin da mutum ya sha. Inda in mun kama yara kuna gani za su ce su ba su sha komi ba inda ba a kama su da ita ba amma in mun ji warinta mu mun sani inda wani bi daga bakin mutum ana jin ta ko daga jikin mutum ma in mutum ya rige ya ɗauka ya sa cikin aljihun shi ma ana jin warin da bai hita ne a lokaci guda. wai don ku kwatanta mana ya za a gane iyaye da basu san kamar iyaye da basu san warin ba akwai wasu wani abun ga da yaran ga yi wanda sun ka shashi da a samu sani yana nuna kamar shi karhi ke gare shi ba wanda ya isa ya taba shi wannan shi comportement ana iya gane shi akwai wanda in ya saba sha komi ba a ganewa shi kadai ya san abin da ya sha shi kadai ke ji abin da ke ji mai a jiki ba nuna eh, jiki bai nuna sai dai wanda bai saba shan ta ba shi in ya sha diyan da an kai zaku gani ko ko wanda yana cikin wata matsala ya tahi ya sha zaku gani ana zahin ganewa gare shi ko a idanun shi ko ko daga yanda jikin shi yake da ko yana tahiya yana yana neman haduwa za ku ga dai akwai dan wasu abubuwan da suke nuna gaskiya To a takaice kamar wane jawabi ne gare ku zuwa daga iyaye da kuma ɗalibai masu ɗoka ko kuma hukuma? To zan fara dai daga iyaye muna so iyaye su sa ido kan yaransu tun daga sun gani yara sun fara shan sigari taba wannan ko shisha ga yara waɗanda suke lise ko college ya kamata su yi ƙoƙari su hana ita hukuma da take nan in ta kama hukunci ne ake yi hukunci shi kuma ba tarbiyyatar da ne ba hukunci don a yi maganin matsala ne amma ita tarbiyyatar da yara abu ne wanda ba yanzu yanzu gaba ne ake yin shi kamar hukunci inda hukunci ana yanka shi ne yanzu shi kenan ya kare amma ita tarbiyyatar da abu ne wanda yana ɗaukar lokaci ana yi sannu sannu kuma kama ce a ga likita ƙwararren ta fannin wannan likitoci su ma lalle kamar da doktor ya yi jawabi muna da relation da su sosai saboda yawanci maganunuwa wanda mu bamu san su ba su muke kira mu tambaye su inda magani daga abin da yake haddasa ne ake iya ganewa in yana cikin kwaya ko baya cikin kwaya. Mun gode sai mu zo ta kuma mai kula da lahiyar yara a makarantun nan. Kamar wani jawabi ne gare ku zuwa da yara da iyayen yara kuma. Don ka ni jawabin zan fara daga uwaye zan farawa. Tun da in ba yanzu ba shekara biyu sun ka wuce nan gaya. shisha bakin garkanka ne ma kana zaune ne a yara ga zakwa suna shanta baka zakwa sai ka zo ka wuce baka cakoni nan cikin garin ga su wayannan sun sani ban shi ko ko ya ko bai ba mai su sun sani ba amma daga eh, bara zakwa ban naga abun ya hawa ragewa idan kenan an sa introduction na ko a na an ka sani shi an ban sani ba an ɗauki matakai na ko ba sani abin ga mai horkon na ba ɗauke ta kan kaman kwaya ce ba dan kenan in ka ga ɗan ka hawarin wani abubuwa tun nan ka hana tunda daga nan ne yan fara sa wasu abubuwa da abin kin sai a zarce sai a ta yi sai inda ba a so a ta gona iri to su ko can eh, metram su mun kwatanta musu da sun ga irin wannan su ja hankalin yan lakwal in sun ka ja hankalin su abun ya ka inda ka zo su faɗa muna in sun ka faɗa muna mu ko mun san irin matakin da zamu ɗauka. wakiliyar uwayen ɗiya kamar wani wajibi ne gare ki zuwa ga ɗiyaye kuma mai kula da lahiyar yara a makarantun nan. to kenan mu ma horon mu shi kadai na lakwal uwaye sun turo mana mu hora mu ma daga gida mu ko iyakan namu in muka yi mu kuma muna so su kuma uwaye su kuma su dora bisa kan namu ya kamata kuma uwaye su san inda iyansu suke sakawa su san inda yaran su suke zo yaron ka ya hita da sahi ya tai makaranta kaga medi ta yi yaro bai zo gida ba kenan mu in yaron ya tai gidan dan uwanka ke a matsayin ki na uwa ke ga yaro ya zo da ba ɗanki ba kenan ya kamata a ce in kina son yaron shi ma ki taimaka ma uwayen shi yaro ya tashi ya koma gida ko ku uwa ke ga an yi midi ɗanki bai zo ba baki biɗa ba hammare ce yaro bai wuce tsakani da Allah ke dan nan naki ke kina kula da shi tsakani da Allah ha kenan ya kamata ke ma kan kanki ke ma uwa a gida ki saka ido akan ɗanki tunda sahe yawa yaro bai zo ba sai ki ga yara sun ta ina suke zuwa su ta bakin mashaya kenan baka san abun da ɗanka za shi ba alhussaini salai wani jawabi gare ka zuwa da abokanka ɗalibai masu dokar kayan maye ko masu shan kwaya wani jawabi gare ka zuwa gare ku da uwaye eh to zan fara ga ga iyayenmu eh uwayenmu gaskiya su ƙara kula sosai akan akan mu su ƙara sa ido kuma akan fuske farfa akwai sauran iyaye da su inda sun ga yara sun hita kawai yadda uwanmu ta gaye shi da zunga in sun hita ba ruwan sai su ce su ba ruwan su kawai su ta inda za su eh, iyaye eh, su zan sa ido ga yara gare mu kwarai to kuma mu abokanmu kuma ina nan ga jan kunnan su gaskiya su daina shan kwayan nan saboda kwayan nan gaskiya illa ce a gare mu illa ce a gare mu kwarai da gaske kuma hukumar mu kuma na garin ga gaskiya eh, ina nan ga ankurajen su su ƙara abun kuma eh, kuraji kuma ganin sun daina shan kwayan nan cikin garin ga kuma ba ma garin ga ba har da ma akwai eh, kauyuka ma yara duka dai masu shan kayan maye ya kamata a ɗauki matakan da sun ka dake daga nan ne za mu da tabar mu wannan muhawara ta yau sai kuma bi lahi mu dawo muku da wani sabon maudu'i kafin na a madadin ku da kunka amsa kira da abokin aiki na abokan aiki na musamman malam saini isaka ni balkisu ahmed sidi daga gidan rediyo far'a ɗaya daga cikin abokan hulɗar studio kalangu nike muku fata alheri salamu alaikum